بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau shida ga watan Jumadal Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau 24 ga watan daya miladiya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wani nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam idan ba a manta ba karatun mu yana gudana a cikin sirar sahabi na 65 ulaiha ibn da radiyallahu anhu wanda aka masa take da التائب المعتد al-batalu الشهيد muna cikin bayani akan eh, yaƙoƙan da ya na eh, waɗanda aka yi su a biladu faris wato ma'arikul qadisiyya bayan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ba su izini ya ɗage wannan dokar da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya sa ta cewa dukkan wanda ya taɓa ridda ba za a bar shi yayi musharaka wato ya tarayya da musulmai a cikin jihadi ba sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi ma dokar kwaskwarima ya ce babu laifi su zama an yi yakin da su amma dai ba za a ba su jagorancin wani abu ba daga cikin rundunar musulmai to muna cikin wannan bayanin sai lokaci ne. to shine bayan an faɗa mana cewa sayyiduna sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya zaɓe su su zama cikin waɗanda za su je su yi masa leken asiri a cikin rundunar kafirai to abin nan huwail eh, ulaiha yana cikin waɗanda aka zaba din kuma ya tafi shi kaɗai to shine sai ake cewa wa raja'a amrun wa ashabuhu dama amru eh, an faɗa mana cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zaɓi amru ibn ma'adi yakrim eh, cikin mutane biyar ya zama shine na biyar din sannan shi kuma ulaiha sai aka tura shi shi kadai bai zama shugaban kowa ba ya zama shi kadai kun ga dai wannan ka'idar tana nan to shine dukkanin su suka tafi wa raja'a amrun wa ashabuhu da amru da shi da mutanensa wato amru ibn ma'adi yakri radiyallahu anhu sai ya dawo wa ashabuhu tare da mutanensa waɗannan guda hudu tunda dama su biyar aka aike su ba da an ra'au an fusa yaqtaribuna min alqadisiyyati bayan sun ga farisawa suna kusantowa zuwa ga wurin da ake ce maqadisiyya sai suka dawo ba su kai ga abin da aka dora su aka ba su yi ba domin an ce ne su je su je kamo wani daga cirin dina farisawa domin ya zama ya ba da sirrin halin da sojojinsa suke ciki to su waɗannan su biyar ɗin sai suka dawo lokacin da suka ga kafarai wato na farisa suna ta matsowa kamar za su cinye musulmai kuma an faɗa mana yawansu yawan musulmai sun kai su abin nan dubu talatin eh. su kuma waɗancan kafiran sun kai su dubu ɗari da ashirin to amr ibn ya yakrib radiyallahu anhu lokacin da ya ga kafarai suna matsowa shi sai ya dawo ya zanzare da shi da mataimakansa din nan guda biyar guda hudu afwan shi sai suka dawo amma tulaihatu amma shi Ulaiha ibn Khuwailid radiyallahu anhu fasara wahidan sai ya tafi shi kadai والناس ألف منهم wahidun وواحد كالألف إن أمرنا ana. akwai mutumin da ya fi dubu shi kadai akwai kuma mutanen da su dubu ne ba kai mutum daya ba hatta da khala mu'askara rustum mustatiran billahi har sai da ya iya samun dama ya shiga cikin sojojin Rustum Rustum shine babban soja wato kwamanda na rindinar Farisawa dama an yi su shahararru akwai Rustum akwai firazan in ana maganar firazan to ana maganar rindinar yaƙi Rumawa to su kuma ana maganar Rustum to wani jagora ne babba daga cikin jagororin da suka shugabanci kokan da aka yi da Farisawa ta bangaren su su Farisawan wato kafirai to sai ya shiga ciki mustatiran yana a cikin sirri billayl ya shiga da daddare wa bata fihi yatafahhasu jayshahu ya kwana a cikin wannan rundunar yakin nasu ya tafahhasu jayshahu yana bincikan rundunar ya take ya ji karfinta ya ji wani irin shiri suke da shi ya gane waɗanne irin dabarbaru suke da su na yaƙi falamma kana akhirul layli a lokacin da ya kasance ƙarshen dare ya zo in taƙa jawadan ajabahu kawai shi kenan sai ya zaɓi wani ingarman doki wanda ya birge shi ya darje ya zaɓi doki wanda yake ingarma faƙata a riba tsahu bi saifi shi kenan sai ya tsinka abin da aka ɗaure wannan dokin bi saifi da takobinsa ya tsinku kawai ya hau ya taho wantalaka ya bihi ya ci rato ya zo yana gudu akan wannan ingarman dokin wa ahassa Hassan majusu bihi waɗannan majusawan maguzawan na farisa sai suka gane shi ahassa suka gane fantalaqu wara'ahu sai suka biyo bayansa domin su kama shi kaga wannan in suka kama shi ai za su ci shi za su ci shi danye wani ma sai zai samu majinar shi ita zai iya sha in ya gani falam yalhaquhu basiyar kassa ba siwa rajulin ba minhu sai mutum ɗaya daga cikinsu shine ya kusa da bulaiha wa sawwaba rumhahu nahwahu sai ya jefa ya seta mashinsa ɓangaren inda ulaiha yake fi zaharihi ta bayansa famala tulaihatu an masarin rumhi kenan sai shi ulaiha dama an faɗa mana shi cewa mutum ne wanda yake da kau dabara kau dabara ba ta tsafi ba ta dabara eh, da haka sai ya karkace ta ɓangaren gefen mashi kabbal farisu amamahu kenan kawai sai shi wannan wanda ya shirya ya jefa masa mashin fankabbal farisu amamahu sai ya kife shi a gaban tulaiha fata'anahu tulaihatu bi rumhihi fa qasama zahrahu shikenan tulaiha ya cike shi da mashin sa fa qasama zahrahu wa dafa'ahu fi zahrihi shikenan sai ya jefar da shi ta bayansa ya jefar da mashin ta bayansa famala tsulaiha ya jefa shi ta bayan shi tulaiha. فمال طليحة عن مسار الرمح فانكب الفارس أمامه فطعنه طليحة برمحه فقطم ظهره طليحة يدوك مكام واتوانا ماشن يتكوانا كافر دشي فقطم ظهره شيكين يبل باينسا شيكين رايوسة تقاري وانطلق فلهقه آخر يساك تراتا يتفي شيما وني يساك قوما زيت مزا دومين يبي طليحة رضي الله عنه fa fa'ala bihi misla al-awwali sai ya aikata masa irin abin da ya aikata ma na farko thumma adrakahu ath-thalithu to na uku ma sai ya zo fa asarahu wa saqahu amamahu kawai sai ya kama shi ce kai ba kashe ka za a yi ba shikenan sai ya kama shi a matsayin fursunan yaki dama ai babban aikin da ya kawo shi kenan ko wa saqahu amamahu ya kora shi a gaban sa ya yi masa irin ta 'yan sanda ai ɗan sanda ba yake tsayawa mai laifi kuma na gaba ko yana hankada shi hatta hu ila sa'ad ibn abi har sai da ya je kai ma musulmai, musulmai na sa'ad ibn abi rabi radiyallahu ya ce, ga abin da ka sami in yi rayi na kawo so da aka aka tatsu wannan kafiri ya ba da surura masu yawa kuma ta sanadiyar waɗannan sururan da aka samu bayan an tatsi wannan arnan yakin qadisiyya ya ci nasara yana ɗaya daga cikin yaƙoƙan da musulmai suka yi suka bar tarihi suka yi abubuwan ban mamaki kuma ya jawo mu musulunci kwarjini da cin nasara da kuma ƙaruwa arziki da yalwatarsa albatalu shahid to gashi nan yanzu can duk ana mana bayani a matsayin almuktaddu ta'i duk da dai wani abu ya shigo ciki na butulassa. wato jarumtakarsa albatalu shahid jarumi kuma wanda ya shahada Ja a rustumu bi afyalihi bayan da an samu surruran rustum da rindinarsa to sai ya zo shi rustum ɗin wato kwamanda na yakin farisawa bi afyalihi ya zo da giwayensa yaƙi na giwaye wa bada alkitalu to daga nan ne yaƙi ya fara wa kana tulaihatu ahada khutaba'i jaishil muslimin Tsulaiha ɗaya daga cikin masu hudu ba ne na rundunar yakin musulmai mutum ne dama khatibi an faɗa mana a baya ai wa kana yaqumu bi ashaqqil mahami ya kasance shi Tsulaiha, yaqumu yana tsayuwa bi ashaqqil mahami da aikin da yafi kowanne wahala al maham jam'u muhimma in an ce almuhimma ana nufin aiki Tulaiha bayan kasancewarsa hatsibi a harshensa ƙwararre ne shi wajen iya magana da ziga sojoji da yi musu ƙaimi da yi musu allura sannan shi kuma a aikace yakan zaɓi aikin da ya fi wahala ya zama shi yake misli muhajamatil asiyari kamar misalin a ce ya gaba da gaba da giwaye kaga wannan ba karaman aiki bane wa abla bala an hasana da aka kuma sa shi ya zama wannan ne aikin sa wa abla bala an hasana hakika ya aikata aiki wanda ya kasance kyakkyawa ya bada misali wanda yake kyakkyawa a cikin tarihin musulunci وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص أربعة أسياف سيدنا Umar radiyallahu anhu ya aika ma. sa'ad ibn abi da ta kubba guda ya kulu shugaban ƙasa ya aika ma kwamanda da makamai nashi na na musamman wani abu ne wanda yake na girmamawa ba kuma kowa za a ɗauki wannan makamin a ba ba sai wanda ake girmama shi a cikin rindina so da ya aika masa da ta kubba guda hudu sannan me wa wa wa, wa afrasi sannan kuma ya aika masa da dawakai guda hudu Ta kubba guda hudu da dawakai guda hudu mukafa'atan li ashabil butulati a matsayin abada shi duk wanda ya ci nasara to ya zama shine la'adar da za a bashi sakamakon da za a bashi na jin dadin khalifan musulmai amirul mu'minin saboda jarumtakar da yayi fanala tulaihatu sayfan minha da aka zo sai ga gashi Tsulaiha radiyallahu anhu an bashi ɗaya daga cikin waɗannan takubban guda hudu aka bashi kaga zai aiki kenan so da aka bashi wannan takobin domin a ci gaba da yi kaman kaman yadda muka sha ambatawa yakin Qadisiyya yaki ne na na biladul Iraq biladul Iraq a lokacin ko empire ce masarauta ce wacce take ta mulkin mallaka eh, ƙanana ƙananan dauloli ko dauloli manya-manya ta murƙushe ta markaɗe su ta sa su a cikinta so da haka aka rika yin yakin idan aka ci wannan kasar sai a shiga waccan idan aka ci waccan sai a ci waccan in aka ci waccan sai a ci waccan haka suka rika yi hawa hawa hawa hawa to yanzu eh, wannan matakin kenan wa fi ma'arakatin ukhra fi jalula kana tulaihatu batlaha sannan a wani yakin na daban da aka yi shi a garin da ake ce mishi jalula duk yana cin biladul iraki kana tulaihatu batlaha tulaiha dai shine ya sake zama jagoran wannan yakin shine kai ya zama jarimi a wannan yakin shine ya kasance bijimi na mayaka a cikin wannan yakin wa fi marakati na hawanda haka nan ma a yakin da aka yi shi na na hawanda wannan na hawanda yana da tarihi bayan a zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu shine aka yi yakin da aka yi da da da da hawarijawa shahararren yaki ne wannan zamanin sayyidina Umar fa miki to to bayan sayyidina Umar bayan sayyidina Uthman ibn Affan to to an samu khawarijawa a wannan gari wanda suka yi tawaye ga sayyidina Ali radiyallahu anhu to wannan yakin shine ake ce masa ma'arakatu na hawanda yaki ne da aka yi da khawarijawa to wannan ba na wancan lokacin na sayyidina Ali ake magana ba nan ana magana ne da na zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu Kafarai aka yaka na zamanin na ali kuma jawa waɗanda suka ce musulmai ne su amma kuma suka yi madaular islama tawaye to a wannan yakin na nahawanda hashada al-fursu ma yaqrubu min 150 wa li radd al-muslimin sai da farisawa suka tara hashada ai jama'a suka tara ma yaqrubu min 150 alfan sai da suka tara jarumai kusan abin da ya kai dubu ɗari da hamsin liraddin musulmina domin su ga sun kori musulmai A عمر Umar الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن sai sagirna Umar radiyallahu anhu ya aika da wani jarimi da ake ce masa An-Nu'man ibn Muqrib ala ra'si Alfan aka bashi sojoji guda 30 ya zama shine jagoran su wa amarahu bi istisharati Tulaihata wa amr ibn ma'adi yakriba wa amr ibn adi suluma sayyidina umar yace masa amma idan yaje to ya zabi masu shawara guda uku ɗaya daga cikin wanda zai shawara da su a matsayin sojoji rabu waɗanda suka san da barbarin yaƙi akwai Tsulaiha radiyallahu anhu sannan akwai Amr ibn Ma'adi Yakrib radiyallahu anhu sannan akwai Amr ibn Abi suluma. dukkanin su waɗannan su zama sune ne mustashar ɗinsa su zama su ne waɗanda zai shawara da su fa arsalahum an-nu'man tali'atan istiqshafiyatan aidan to anan ma sai aka take an-nu'man ibn muqrin sai ya zabi waɗancan mutanen guda uku da Tulaiha da Amr ibn Ma'ad Yakrib da Amr ibn Abi Sulma ya aike su dai su sake zuwa a matsayin mai tali'atan istiqshafiyatan wato jama'a wacce za ta je ta asiri wasara kullum minhum fi tsarikin sai suka ce to marabu kowa ya kama hanyar sai ba hanyar ta daba faraja al-ithnani wa lam yaf'ala shay'a guda bi suka da ba su komai ba dawa dawa kenan amrani kenan da amr ibn ma'adi yakrib da amr ibn abi sulma wa dhahaba tulayha wahidan amma tulayha ibn khuwaylid radiyallahu anhu sai ya tafi shi kadai fasara sai ya tafi 130 kilometran ke da ya tafiyar kilomita 130 a wannan zamanin aka kiyasta domin a lokacin su ba su amfani da kilometers sai dai su amfani da mil niyal suke amfani da su ba rat ba kilomita 130 hatta balaga na hawanda har sai da ya kai wannan garin da ake ce masa na hawanda wattala ala ma arada thumma raja'a yaje ya leko abinda ayi nufi wanda aka tashi sun maraja sannan ya dawo ya ba jagoran musulmai wato annu'manu bin mukrin ya ba shi labari cewa ga abin da ya gani wa zanna ba'd al-muslimin lamma ghaba annahu tadda thaniyatan lokacin da aka ga ba a ganshi bai wannan tafiyar ta kilomita 130 sai wasu musulmai suka masa zato mummuna cewa ai ya sake riddani wa ma an ra'ahu al na hatta tabbahu ai musulmai suna ganin sa kowa sai kabbara kawai akai kabbara wa akhbara an-nu'man bima shahadahu sannan ya dawo ya ba an-nu'man ibn muqrin jagoran musulmai labari na cewa ga abin da yaje ya gano ga shirin da kafirai suke da shi ga makircin da suka kulla ga irin karfin da suke da shi ga irin makaman da suke da shi suke da su sannan ga irin ababen hawan da suka mallaka suke da su to anan ne za mu ji kuma me ya faru daga ƙarshe ko da nan aka yi shiru dai an san wannan ba karamin jarumi ba sannan wannan yana nuna mana ba soja bane kawai shi kenan a ce a yaƙi ya wuta akwai inda dabara ake bukata shi yasa ai hatta a cin sojoji a wannan zamanin a cin al'ilm al'ulumul harbiyya ilimin yaƙe-yaƙe a ciki akwai waɗanda su aikinsu shine su 'yan leken asiri ne to suna nan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ƙara yadda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana son su